Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To da wa nike magana. Eh sunana Aliyu Dabo Muhammad. Malam Aliyu barka da warhaka. Ya barka dai. Yawa to kana wace jiha ce? Eh ni ina nan jihar Delaware wato a nan America Delaware State kenan. Eh ka yi zaɓe ne kai ma a nan Amurka bana? Eh gaskiya na yi zaɓe wannan zaɓen da aka kammala na Trump da Mrs. Clinton ma. Eh, haka. Eh, To ya gashi kuma sai zaɓe ana ta tsammanin cewa za a samu nasara ta nan ko ta can sai gashi nasara ta fito ta ɓangaren shi Donald Trump kamar yadda sakamako yake ta nunawa. E gaskiya kan wannan eh, zaben mu ma kan mu abin ya ba mu mamaki don muna ta tsammanin cewa eh, ita secretary clinton za ta ci wannan zaben don yadda shi ya fito ya nuna shi ra'ayin shi daban yake da nata kuma hmm. ita ta fito tana magana ita ta yi ma jama'a aiki shi kuma hmm. ya fito da tsatsauran ra'ayi a risanta da ya kasanto da yake komai na korea ne gashi hmm. mutanen amurka sun riga sun zaɓe shi haka mala aliyu to a kasashenmu na afirka za ka ga idan aka yi zaɓe aka samu wani ya faɗu ko wani ya ci musamman wanda yake ga ya kamata ya ci sai ya ga bai ci ba za ka ga ya fa zama wani tashin tashina akwai wani abu da musamman matasa a arewacin najeriya da kudancin najeriya da ma kasashen afirka za su koya daga wannan zaben da aka yi amurka a ganin ka eh to ni ka san zama na kasan nan abin da dai kasan nan da ya koya mana shine cewa akwai dokoki kuma muddin jama'a ana bin dokan kasa ga duk wannan eh, mu yadda muke a Afirka mm. kaga mutum ya ce bai yadda ba mm. kaga da yake nan suna da system nasu da ya riga ya ce gashi nambobin sun fito mm. ko ba a son mutum ko ana son shi shi zai ɗauka wannan eh, nasarar to gashi mu da yawan mutane da ba su so ba amma kaga da yake a cikin constitution na ƙasa ya ce duk wanda ya ci dole wanda ke takara shi ma ya fito ya ce a'a an gama zaɓe gashi mm. wannan ya ci kuma mu goyi bayan shi abin da ke jawo ci gaba kenan kuma da kwanciyar hankali a nan amerika kenan mm. wannan kuma mu ma ya kamata a afirka mu samu muna duba yadda suke tafiyar da al'amarinsu na zaɓe kaga siyasar da har mahaifinka ya taɓa yin nasara a gwamnan kaduna eh. shin akwai bambancin siyasar najeriya da zuwa yanzu da ake cikinta to a najeriya ka san mu ma da yake komai kowane shekara kowane zaɓe ana ana fahimtar abubuwan da ba a sani ba a da hmm. to kaga yanzu yadda aka yi zaɓe na buhari mutane sun fito hmm. sun ce suna neman canji kuma kaga yadda suka yi canjin ta ƙuri'a ne hmm. mu ma muna fatan da yake kaga su nan amurka sun yi shekara wurin ɗari uku suna wannan mu kuma mu taso ne Hmm. so muna fatan dai insha Allah kuri'an uh, da za a yi na gaba zai kara garuwa hmm. kuma mutane ya kamata a ce ana bin dokan kasa muddin ana bin dokan kasa kaga dole wani in ya ci dole kai hakuri to muna godiya sosai malam aliyu dabu muhammad mun gode sosai da ka samu tattauna da mu a cikin shirin yau da gobe eh wallahi na gode kwarai